matsalar rashin tsaro ta jima tana haddabar jama'a musamman a yankunan arewacin najeriya kuma kawo yanzu dai kokarin da ake yi ya kasa magance matsalolin wani abu da jama'a ke yawan kokawa a kai shine karamcin jami'an tsaro a yankunan su musamman inda ake da matsalolin rashin tsaro a yankunan karkara yanzu rundunar sojin najeriya ta ɗaura ɗamarar samar da sababbin sansanonin soji domin ƙara yawan jami'an soji kusa da yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro babban hafsan sojin najeriya lieutenant general faruk yahaya ya aza tubalin gina sabon sansanin soji a yankin isa da ke gabacin sokoto a arewa maso yammacin najeriya yankin da ya jima yana fama da matsalolin na rashin tsaro an kawo sansani a nan saboda ƙara kawo jami'an tsaro musamman sojoji kusa da inda eh, waɗannan 'yan ta'adda 'yan iskan mutane suke kaga 'yan samu ƙarin mutane a inda muna iya kaiwa maɓuyar waɗannan ɗan ta'addan ya fi a ce muna da nisa ko da akwai wani abu kamin mu kawo nan kilin ya kai awa ɗaya awa biyu kamin sannan an yi an ƙare amma in muna nan za mu fantsama ko ina ina waɗannan iska suke mu gama da su. Wani batu da jama'a ke tsokaci ga matakan da mahukunta ke ɗauka shine yin tsambare a ɗauki mataki wani wuri a bar wani wuri. abin da ke sa waɗanda ake faɗa da su su gudu zuwa wuraren da ba a ɗauki mataki ba. Ba wannan ne kawai ba in Allah ya so za mu buɗa wani irin wannan ya shimfiɗa da wasu wurare duk inda ya kamata mu samu ƙarin jama'a don mu rage tsawon inda mutane suke kamin su kai gurin za mu yi na zanta da wasu mutanen gabasin sokoto inda aka aza tubalin ginin sabuwar barikin soji sunana injiniya jamilu umar isa ido magani ne ni idan na ga aikin ma na ga an gabatar da an share hili kuma an zo an gabatar da wurin fareti da sauransu dai kusan kwana uku ko hudu ina gani da wurin suna ci gaba da ayyuka so fatan da muke anan shine allah ya sa wannan abun ya kasance mana alheri ya kawo muna karshen wannan matsala ta rashin tsaro da muke fama da ita a wannan yanki namu da ma kasa baki ɗaya. sunana dalhatu abdullahi da aka ce akwai ah, wato military base a can wannan yankin to an samar da wato turba ta kawo sassauci sosai da ɗauki kuma lalle babu ko shakka hankulan mutane a wannan yankin zai kwanta sosai su samu damar su ta tafiya gonakinsu saboda sun san cewa akwai eh, barikin soja tare da su. kuya ya masana harka tsaro ke kallon wannan yunkurin. Detective Awal Baladir iya shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf Mai Tamasule da ke garin Kano yana mai cewa. tasiri amma dai gaskiyar magana mafi ala cewa ba solution ne wanda yake zai yi maganin abun gaba daya amma dai kuma ba za a zo a ce ba zai yi maganin ba saboda zai kara yawan tsaro kuma sojojin za su karu kuma duk lokacin da ake farmaki za su iya zuwa da wuri amma dai gaskiyar magana yin forest marshal din nan shine mafi ala ba kara bariki ba fatar 'yan najeriya dai ta wuce a ceto su daga waɗannan matsalolin ba domin sau da yawa akan fara aiki mai muhimmanci a najeriya sai a fita batunsa kafin a soma cin moriyarsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.